Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohas 1,500 a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da noman da lol da kuma niyyar muryar Arewa. a kasar Ghana ana iya kama mu a Alfa Radio Kumasi. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan hausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da asuba Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud lalu da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin Yau Alhamis 28 ga watan Maris 2019 a daidai wannan lokaci kafin ku ji abin da muke tafa da shi Mahmud ba mu kanin labarai. To Amurka ta neman Rasha ta fice daga kasar Venezuela bayan da wasu jiragen yakin Rasha suka shiga kasar. Wani kwamandan dakarun Amurka har ila yau ya yi gargadin cewa Koriya ta Arewa na ci gaba da yin barazana ga Amurka da kawayenta yayin kuma da ake samun ra'ayi mabambanta kan matakin da amurka ta dauka na amincewa cewa yankin tuddan golan mallakar isra'ila ne kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa hukumar zaben najeriya ta inec reshen jihar adamawa ta musanta rahotannin da suke cewa ta ɗage zaben gwamnan da za a kammala shi yau alhamis tana mai cewa kuma duk tsari an riga an yi an tura ma'aikata duka an je field yanzu insha Allah karfe 8 za a yi zaɓe Haka kuma za ku ji cewa ita ma jam'iyyar APC ta musanta wani rahoto da yake yawo a kafafen sada zumunta yana cewa ta koru wasu 'yan takarar gwamnan jihar Zamfara da ake wa lakabi da G8. Wannan magana ba ta da kamshin gaskiya ko babu abin da ya kama da wannan sharri ne na 'yan social media da waɗanda kuma suke neman hargitsa mana jam'iyyar apc a jihar zamfara to ƙarya ne ba a yi ba nwc ba ta ma zauna ba sannan kuma muna tafa da shirin domin iyali kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari jama'a assalamu alaikum bayan da rasha ta tura dakarunta zuwa ƙasar venezuela shugaban amurka donald trump ya aika wa da rashan wannan gargaɗi shugaban amurka kenan yake cewa ya zama dole rasha ta fice daga ƙasar ta venezuela shugaban na amurka ya yi wannan furici ne yayin da yake ganawa da manema labarai a fadar white house a jiya laraba a lokacin da yake karbar bakuncin uwar gidan shugaban 'yan adawan kasar ta venezuela fabiana rosales a lokacin da manema labarai suka tambayi trump ko yana duba yiwuwar shi ma ya tura dakarun amurkan zuwa kasar ta venezuela sai ya ce amurka za ta yi amfani da kowane irin zaɓi yayin da take nata jawabin war gidan wan guaido wacce ta shiga har cikin ofishin shugaban kasa na oval office ta ce jama'a kasar ta venezuela na cikin mawuyacin halin rayuwa musamman ma kananan yara yayin wani zaman jin bahasi da wani kwamitin majalisar dokokin amurka kwamandan dakarun kasar da ke koriya ta arewa wato koriya ta kudu ya ce koriya ta arewa na ci gaba da yin barazana ga amurka da kawayenta general robert abrams ya ce ayyukan gina makaman nukiliya da hukumomin pyongyang ke yi ya saba wa matsayin da aka cimma da shugaban koriya ta arewa kim jong-un janar abrams ya faɗa wa kwamitin da ke kula da sojojin amurka cewa ba zai iya bayani a bayyana jama'a ba game da hotunan tauraron dan adam da ke nuna koriya ta arewa tana aikace-aikacen kera makamai amma ya ce sun lura ayyukan da ƙasa ke yi baya nuna wata alama cewa tana wargaza makamanta na nukiliya a watan yunin da ya gabata shugaba kim ya faɗa wa takwaran aikinsa na amurka cewa zai ɗauki matakan kawar da makaman nukiliya a yankin tekun koriya ana ci gaba da samun ra'ayi masu karo da juna a ciki da wajen amurka kan yadda amurkan ta amince cewa yankin tuddan golan ko kuma golan heights mallakar isra'ila ne yayin da wasu ke cewa matakin zai iya rura wutar gabar da ke tsakanin isra'ila da larabawa wasu kuwa cewa suke matakin ba zai sauya komai ba amurka dai ita ce ƙasa ta farko da ta nuna goyon bayan isra'ila ta mallake yankin na golan yayin da sauran ƙasashen duniya ke kallon yankin a matsayin wanda ke ƙarƙashin kulawar isra'ilan kawai a gefe guda kuma sakatare jiran na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira da akai zuciya nesa a yankin zirin gaza bayan da a kwashe kwanaki isra'ila na kai har-haren sama a matsayin martani ga harurroka da aka harba cikin isra'ila daga yankin palestinawa. we were clear in the condemnation of the rocket attack but now we believe it's absolutely Ya ce mun fito karara mun yi Allah da harin rokan da aka kai, amma a yanzu mun ga ya dace a kaucewa rura wutar wannan rikici. Makomar shirin ficewar Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai na cigaba da fuskantar matsala. Bayan da majalisar dokokin kasar ta yi watsi da wasu hanyoyi goma sha shida da za a iya bi wajen ficewa daga kungiyar a maimakon zaben da gwamnati ta gabatar wanda aka yi watsi da shi har sau biyu a baya. majalisar wakilan kasar sun karbe ragamar tafiyar da shirin ficewar kasar daga kungiyar ta eu daga hannun prime minister theresa may wacce ta gaza cimma wata matsaya a jiya laraba 'yan majalisar suka yi muhawara kan wasu tsare-tsare guda goma sha shida inda daga baya masu shiga tsakani suka amince da takwas waɗanda aka kada kuri'a a kansu amma duk aka yi watsi da su daga jerin zaɓin da 'yan majalisar suka yi watsin da su akwai wanda ya ba da damar ci gaba da zama a tarayyar sannan akwai wanda ya nemi da a sake gudanar da zaben raba gaddama kan ko kasar ta fice daga tarayya ko kuma ta zauna ƙungiyar eu ta ba birtaniya nan da sha shida ga watan afrilu ta samu wani tsari kan yadda za ta bar ƙungiyar inda aka sun wato inda haka sun haka na nufin za ta fice daga tarayya ba tare da wata madafa ba lamarin da ake fargaba zai iya haifar da rudani ta fuskar tattalin arzikin kasar ta birtaniya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomin cikin gida da na kasashen waje da ke ayyukan ba da agajin gaggawa a mozambique na ta ayyukan taimakawa waɗanda guguwar idai ta raba da muhallansu yayin da suka fara fuskanta wata babban matsala wato matsalar barkewar cutar amai da gudawa ko kuma kwalara wani babban jami'in kiwon lafiya usain ise ya faɗa manema labarai a jiya laraba cewa an samu mutum biyar da suka kamu da wannan cuta a wani yankin birnin bera da ke gabar ruwa wanda guguwar ta mai kaca-kaca a lokacin da ta ratsa ta ƙasar ta mozambique malawi da zimbabwe a makon da ya gabata guguwar dai ta ɗaiɗaita matattarar ruwan da ke shayar da birnin na bera Susan Makuza na ɗaya daga cikin mazauna wani ƙauye da ake kira Shona wanda shi ma guguwar ta shafa. Ta ce makomar rayuwarmu na cikin haɗari saboda ba mu san me za mu yi ba. A da muna samun abinci amma yanzu babu. Halin da ake ciki ƙungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa ta Doctors Without Borders ta dukufa wajen kulawa da mutanen da suka kamu da cutar ta kwalara tare da ɗaukar matakan dakile yaɗuwarta. Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara rahotannin namu ne daga jihar Adamawan Najeriya. inda hukumar zaɓe ta INEC reshen jihar ta musanta rahotannin da suke cewa ta ɗage zaben gwamnan da za a kammala shi yau Alhamis. Hukumar ta ce za ta gudanar da zaben kamar yadda ta sanar tun da farko a rumfunan zaɓe 44 da ke mazaɓu 29 a cikin ƙananan hukumomi 14 da ke jihar ta Adamawa. Ga wakilin Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton daga Yola. Tun farko ma dai hukumar zaɓe INEC ta ma ta rahoton da wasu ke yadawa a jihar ne na cewa an sake daga zaben batun da ta ce ba haka zancen ma yake ba inda ma kwamishinan hukumar zaben ta ana jihar adama barisa kasim gane gaidan ya ce za a gudanar zaben nema a rumfuna 44 a kananan hukumomi kusan 14 na jihar adamawan insha Allah rumfuna 44 ne wato a cikin world war 29 ward 29 din kuma suna cikin local government goma sha hudu insha Allah kuma duk tsari an riga an yi an tura ma'aikata duka an je field yanzu insha Allah karfe takwas za a yi zaɓe kuma tsari da muka yi shine ba za mu kuma kawo matsala a makarantu da suke makaranta ba mun ce idan makaranta ana makaranta a irin fa a waje saboda yaran makaranta makara ana su yin makaranta wannan tsarin mu riga mun gama kuma da kuma. to ya kome hukumar zaben za ta ce game da korafin da jami'ar apc da ke mulki a jiya ta na cewa ba tuntube ta ba kafin a saka yau alamis domin gudanar da wannan kan karashin zaben har ila yau ga kwamishinan hukumar zaben kasim gane gaidam ita hurumin sa ranar zaɓe hakki ne na inec wanda dokan ƙasa kundin tsarin mulki bada da kuma dokokin zaɓe suka ba wa inec kuma shi aka aiki da shi kuma aka sa ranar zaɓe kuma dama ka'ida ne kowa da kowa ya san cewa wannan zaɓe da za a yi insha Allah ya kamata ne ma a ce an gama kwana 23 na wata wanda ya wuce wato zaɓe ne wanda kotu ta dakatar da shi to an sa maka handbrake kuma ka roƙi allah allah ya sa kuma kotu ta sokar da handbrake ta ce ka ji gaba kuma sai ka sake kuma baya ka fara samu kawo yanzu tuni karin jami'an tsaron da aka turo domin wannan zaɓe suka iso da suka hada da 'yan sandan kwantar da tarzoma da kuma jami'an tsaron farin kata dss wanda aka turo daga wasu jihohi domin su sa ido inda sabon kwamishinan 'yan sanda a jihar aa madaki ya ku tabbatar da cewa za a kare rayuka da kuma dukiya muna warning nasu cewa zabe cin zabe daga wajen Allah ne kuma shugabanci daga wajen Allah ne wanda Allah ya kaddara cewa zai ci zabe zai ci zabe wanda bai ci ba kuma sai hakura so a yanzu haka mutan adama dai muna appeal muna musu appeal cewa kowa ya zo ya jefa zabe shi a cikin lumana ba wanda zai takura musu ba ba ma expecting any doggy a Adamawa State. Wanda bai ji gargadin da kuke ba fa wani mataki aka dauka kansa? Wanda bai ji gargadin da muke ba su ba electoral law provincial electoral law is very clear on electoral offenses wanda ya kace doka dole ne zai mu da arrest na shi magabata da shi gaban hukuma za a ko gudanar da wannan zaben ne yayin da ma ke sa ran cewa a gobe juma'a ne za a yanke hukunci a shari'ar da jami'ar MRDD ta shigar a gaban wata kotu a jihar inda take zargin cewa ba saka tambari ko kuma alamar jam'iyyar ba wato logo a takardar kada kuri'a yayin da ita ko a bangaren ta hukumar zabe INEC ke ma cewa jami'ar ta mrdd ba ta cika ka'idan tsaye da ɗan takara ba ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya Madalla gaida Ibrahim Abdulaziz to daga batun zaben jihar Adamawa bari mu leƙa jihar Zamfara inda wani labari yake ta yawo a kafafen sada zumunta yana cewa an kori 'yan takarar gwamnan jihar Zamfara da ake wa lakabi da GED daga jam'iyyar APC. Shugaban GED Sanata Kabiru Marafa ya ce su ma sun ji labarin da ake yadawa amma har yanzu ba su samu takarda daga uwar jam'iyyar APC ta ƙasa ba sai dai uwar jam'iyyar APC ɗin ta musanta wannan labari. Ga wakilinmu Murtala Faruku yana da cikakken rahoton daga Sokoto. A cewar labarin wanda ya karaɗe kafofin sadarwa na intanet, jam'iyyar ta APC ta dakatar da sanata Kabir Garba Marafa da sauran 'yan uwansa a 'yan takarar gwamna da ake yi wa lakabi da G8 ciki ko har da mataimakin gwamna Ibrahim Wakala sakamakon wasu ayyukan da suka saba dokokin jam'iyyar. Wata ruwayar labarin ma cewa ta yi dakatarwar ta haɗa har da gwamnan jihar Abdulaziz Yari Abubakar. na tuntuɓi jagoran GS ɗin sanata Kabiru Garba Marafa dangane da wannan al'amarin. Eh to yadda kai ma kace ka gansu suna zagayawa haka nan ni ma na gansu suna zagayawa ban san gidan da sun ka hito ban san kuma gidan da suke son su shiga ba. To wannan farko abin da na fara ɗauka da APC dai ba jama'iyyar mahaukata ba ce. sannan mutanen da suke shugabancin ta da wanda suke cikin su mutane ne waɗanda sun ka san abin da suke yi kuma sun ka gogu ga harkoki na duniya yau da kullum don haka nan sai ka tsaya sai ka duba ka gani shin a ce an kore mu daga jama'iya da mun kai mi shin abin nan da mun kai shi yaushe neman yanci ko haƙƙi ya zama laifi don haka nan wannan abu farawa an kai to ni shi yasa wannan dai labari gaba ɗai ban ma ɗauke shi wani abu ba amma in gaskiya ne to ina jiran wanda zai kira na ya ce ga takarda ya kore ni ga fati to ni kuma sai in mashi tambayoyi waɗanda da nan maka da wasu ma da yawa waɗanda ban faɗi ba yanzu. To sai dai jam'iyyar ta APC ta ƙasa ta musanta tare da nisanta kanta daga waɗannan labaran da ake yadawa ta bakin sakataren walwala da jin daɗi na jam'iyyar na ƙasa Ibrahim Kabir Masari. Wannan magana ba da kamshin gaskiya ko misali barata babu abin da ya kama da wannan sharri ne na 'yan social media da waɗanda kuma suke neman hargitsa mana jam'iyyar APC a jihar zamfara so ƙarya ne ba a yi ba nwc ba ta ma zauna ba aka yi maganar eh, kan ishu ɗin zamfara ko ne makomar eh, yan takarar jam'iyyar apc a zamfara saboda kamar yadda ta sani magana ce an wani ya zina ganin ba a mai daidai ba ya kotu so wanda ya kotu ɗin kuma ya samu eh, hukunci cewar abin da aka yi mashi ɗin ba daidai ba ne misali ne to menene jam'iyya za ta hukunta wani akan dalilin da yasa yake jan tunda shugaban kasa Najeriya mu da abin da muka shi ma da so muka yi duk wanda ke da korafi a kotu ya janye ya zo a sasanta shugaban kasa ya ce duk wanda ya gaba a mai ne ya ce kotu to shugaban kasa zai ce ma wani je kotu mu don muna da za mu koro wani ɗaya je kotu wannan na zuwa ne kwanaki biyu bayan da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke hukuncin cewa jam'iyyar ta apc ba ta da 'yan takara a zaben da aka gudanar na gwamna da 'yan majalisun dokoki na jihar da na tarayya a jihar ta zamfara sakamakon rashin gudanar da zaben fidda gwani a ƙarar da su 'yan takarar na gh suka ɗaukaka murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Najeriya. ta fashe idan na faso ta ai ta duk a kashe in ta fito fili mai halin shi za ta ishe idan ya ji zafi ya gyara hali idan ya fusato to mu ma mu dau madalla a gaida murtala faruku sanyin na har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu agogon ma'anan washington na cewa karfe ɗaya ne da minti goma sha bakwai na dare ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Duk wata mace ta san tana da abin da za ta bayar. ba sai ta kai ga gwamnati ba za ta iya yi a cikin gidanta da kuma anguwan da take a lokacin da kika koyar da wani abu kin amfanar da mutum ɗaya mutum ɗaya dai amfanar da mutum ɗaya Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu muna kawo muku taron musayar yau da sashen Hausa ya shirya da ya haɗa kan mata daga fannonin rayuwa daban-daban da nufin nazarin yadda za a iya samu mata su ba da gudunmawa a tsare-tsaren da za su shafi rayuwarsu da ci gaban ƙasa bayan kammala zaɓuka a Najeriya. Bari mu dire da waɗannan bayanan. Zan iya tuna a lokacin foliyo wallahi akwai wanda take da 'ya'ya biyar ya ce in har ta bari aka ba wa ɗanta foliyo ya ji to a bakin aurenta. an yi haka ya fi a kirga mu da muke karkara mu mun shiga polio akwai wanda ya kira ni ta waya ya ce min anti balaraba ba dan ke bace ke da na kai ki kara na ce yanzu ma ina jiran ka kai ni kara tunda ba kwayar ni na yi ta ba to kun ga duk irin wayannan abubuwa fa yana faruwa da mu ne kuma more especially a nan arewa abun kunya ne a ce kullum in har shugaban kasa da sarakuna za su buɗe baki su ce a yi aiki sannan wa'yansu su ce wai su sun sallamu mata sun sallamu matansu akan wannan abu gaskiya fi sabilillah mu mata mu tashi mu bude ido fa mu waye ya kamata mu san cewa fa mu ma muna da yanci ba wai mun ce fa mu fi karfin mazajen ba inda aka ce ka fi karfin mijinka kuma sannan shi namiji ma in baka san shi zaka je ka zauna da shi ne har ma ka haihu da shi to ta yaya za a ce wai kullun a ce mu mata wallahi galibin almajiran nan da kuke gani ba da sanin iyayensu mata ake ɗebo su ba kuma inda za ku shiga ƙauyuka ku masu watsa labarai din ku je ku tambaya sai kun ga wata ta sa muku kuka wallahi bata san an ɗauki ɗanta an kai wani wani malami ba saboda haka ina jan kunne kuma ina kira duk wani wanda ya san cewa ba zai iya haihuwa ba to gaskiya ya haƙura da duk inda Allah ya ije shi saboda mu ne muke shan kunya mu ake zage mu yan arewa kuma addinin wa babu inda ya ce wai kare na mace babu shi babu wani addini da ya ce kare na mace in ko ka san haka ne bai kamata ma ka wulakanta ba ban san ko akwai wanda yake so ya karin bayani a nan ba jama'a assalamu alaikum ni ce haji asufiya garba daga jaba amma ina zaune a mararraban gurku maganan nan da ya ta faɗi gaskiya ne sai dai in yi ƙarin bayani mu mata mu haɗa kanmu mu haɗa kanmu mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya in ba mu haɗa kanmu ba ya tafiyan mu zai yi gaba don allah don annabi mata mu taru mu haɗa kanmu duk wani abin da zai zo don allah a kau da shi a daina wani jin kunji kunji a'a wance ta yi kaza wance ta yi kaza mu ba za mu yi mata kaza ba ai lokaci kaza ta yi mana kaza ba haka ba ne gaskiya don allah don annabi mata mu haɗa kanmu in mun bana haka ne ni gidana da ike yanya da aka rusa mu yanzu har yanzu ina maraba ina gidan haya ne wallahi ba wanda ya ce min uffa rusau da aka yi mana anyanya ina nan a mararraba a gidan haya ban ce komai ba har ce mana aka yi mu ba da list din sunayenmu da passport dinmu muka bayar ba wanda ya ce mana komai shi wanda ya mana jagoran sai muka je ya kankare gidan shi a abacha road yana gidan shi a zaune don ma mu ji wai wani ya dauke ni ya je nuna min gidan na ce na bar mu Allah shi Allah shi zai saka mana Salamu alaikum alhamdulillah. To a gaskiya maganan nan da aka yi magana ce mai shiga jiki a rayuwa kulliyomin za ka yi maganan da zai amfane ka ne. A duk kalman da za ka yi ba zai amfane ka ba ba zai amfani al'umma ba bai kamata ka faɗe shi ba. To dukkanmu na fahimci duk inda muka dosa duk kalma ɗaya ne hakkinmu ne kawai na mata. Da za mu yi mu kwato hakkinmu mata da 'ya'yanmu ko ba haka ba? to ya kamata a ce mu kanmu mu zama masu fuskantar meye gaskiyan abin da ike damu ma me muke so mun san me muke so to ba shakka za mu ci galaban abin da muka fita nima kamar organization dinmu ya yi nisa ba inda baya zuwa na taimakekeniya na rayuwa wanda mukan je ƙauyuka mu koya ma mata ayyuka ba tare da wani gwamnati ne ta taimaka ma taimakekeniya ne da ƙungiya to alhamdulillah kuma mata sun asaftin wannan taimakon sun fito suna koya saboda samu ci gaba a rayuwarsu to amma duk da haka ya kamata a ce maza su gane koyan aikin ma mazan ma ba sa bari su basu su fito sai ka ga mace an zo za a koya musu aiki sai miji ya ce ba za ki fita ba to ko yau mace ka ta ta koya liquid soap ko wani abu ko shampoo ta koya to a gidanka ma zai yi amfani to ina kira da babban murya a lokacin da kuka ga kungiya sun je anguwa dan Allah da annabi ku bari su koya saboda ku ka samu yanci a gidansu bayan haka wannan dama da voice america suka ba mu muke maganan nan Allah ya saka muku da alkhairi ubangijin Allah ya kara ɗaukaka ku Allah kuma ya sa ku fi haka mu kuma da muke nan muke kokarin ya za mu yi mu taimaka ma matanmu na Najeriya da wanda wasu suka sani da wanda wasu ba sani ba to muna kira da babban murya duk wata mace ta san tana da abin da za ta bayar ba sai ta kai ga gwamnati ba za ta iya yi a cikin gidanta da kuma anguwan da take a lokacin da kika koyar da wani abu kin amfanar da mutum ɗaya mutum ɗaya dai amfanar da mutum ɗaya na amfanar da mutum goma mutum goma na ya kama mutum ɗari to yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce mu kanmu mu koya ma kanmu don mu samu ci gaba a rayuwarmu ubangijin allah ya sa gwamnatin najeriya ta fahimci da muka dosa ubangijin allah ya sa su mazajen namu su gane cewa mu allah fa ya mutunta mu ya daraja mu assalamu alaikum yadda muka zauna ɗin muka tattauna mun san mun san zafin kanmu na yi yawo na ɗanyi kamfen daga bara zuwa wannan mun shiga mun haɗu da mata kin sa abin mamaki duk inda muka shiga me suke cewa ana waton lokacinmu ne mace ta zo ta yi mun daɗa muna gwada maza mai muka samu yanzu lokaci ya mu gwada mace cikin sauran da suke dan jin tsoro suna gani a ah, maza za su yadda a ah, za su yadda mm, mm, mm, lokaci ya wuce za mu rika tunanin ko namiji zai yadda ko ba zai yadda ba yadda namiji Allah ya kashi duniya na haka ma mata Allah ya kamu duniya nan duk inda aka ci akwai equity ai kuce din da kika zance wannan kujeran da abin nan kowa ya samu yadda yanki abin nan ɗinsa yake daidai shi yasa na ka zance inda aka zancen gado inda namiji ya ɗauki ɗaya mace za ta ɗauki rabi amma da ya san attachment namiji dole ya raba da iyalinsa mace kuma za ta haɗa ita kada ta ci abinta da babbaka ko 'ya'yanta ta niyya ba za ta bada ba wai yau ana jantar child right in ma za a koma ga addini the first fundamental child right that god has given to uh, somebody aka ba ne ka bashi good good uh, uh, uh, parent either father or mother the next one good name education na ilimi ne gaba ɗayansu suna nan amma sai a haifi ƴaƴan sai a kore ki ga mace tana da 'ya'yan ta biyar sai a sake ta da ƴaƴan sai a je a ɗauko budurwa a kawo a kawo shi to dole duka wannan za a canza kwanakin gaya mun gama mai martaba a sarkin Kano ya fara magana akan gwana duk aka yi mishi ca akan shi akan gaskiya sai ki ga namiji shi duk abin da yake tunanin waya tashi yau gobe yau ranar fara jibi ranar baka a gata ranar doguwa menene shi kenan rayuwar kenan a ta haifan 'ya'ya mutum ya tsaya na shi kin san mata nawa ne da ni kin san to ina amfanin su ka zubar da su ana sai a ce ai annabi ya ci a hayayyafa da annabi ya ci a hayayyafa ya ci a hayayyafa musu wanda za su kashen kwaya ko ku ya ce a fi musu wanda yake zai yi alfahari da su ranar gobe tashin kiyama to dole za mu koma mu canza everything za mu rejiki kuma dole mata ni as far sam kasa wani a zama din na a ce wai ana jiran a bamu lokaci ya wuce mun jira affirmative action din bakin ce sun 1995 ba mun samu <laughs> ba mu samu ba to ana ana abu ɗaya ba a samu kuma sai a ci gaba da yi Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a wannan shirin za ku iya sauraron tattaunawar baki ɗayanta a shafinmu na Facebook ko kuma ɓangarorin da muka kawo muku a shafinmu na intanet voahausa.com. Idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu taɓo batun cin zarafin mata da ake zargin ana yi a gidajen yarin jihar Borno. Muna godiya ga dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da suka hada da matan da suka halarci wannan tattaunawa da kuma Benjamin Gawan da ya taimaka wajen naɗar hotunan bidiyo da ɗaukar sautin shirin. Sai kuma Chubahiro Dodo ne daidai da tasacin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke taɓowa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa voahausa.com da alheri. kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya to a gaida alheri grace abdu kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice bayan da rasha ta tura dakarunta zuwa kasar venezuela shugaban amurka donald trump ya nemi kasar ta rasha da ta fice daga kasar shugaban amurka ya wannan furuci ne yayin da yake ganawa da manema labarai a fadar white house a jiya laraba a lokacin da yake karbar bakuncin uwar gidan shugaban yan adawan kasar venezuela fabiana rosales a lokacin da ya manema labarai suka tambayi trump ko yana da duba ko yana duba yiwuwar shi ma ya tura dakarun amurka zuwa kasar ta venezuela sai ce amurka za ta yi amfani da kowane irin zaɓi da take da shi yayin wani zaman jin bahasi da yi da wani kwamitin majalisar dokokin amurka kwamandan dakarun kasar da ke koriya ta kudu ya ce koriya ta arewa na ci gaba da yin barazana ga amurka da ƙawayenta janar robert abrams ya ce ayyukan gina makaman nukiliya da hukumomin pyongyang ke yi ya sabawa matsayin da aka cimma da shugaban koriya ta arewa kim jong-un janar abrams ya faɗa wa kwamitin da ke kula da sojojin amurka cewa ba zai iya bayani a bayyana jama'a ba game da hotunan tauraron dan adam da ke nuna koriya ta arewan tana aikace-aikacen kera makamai amma ya ce sun lura ayyukan da ƙasa ke yi baya nuna wato wata alama da ke nuna cewa tana wargaza makamanta na nukiliya ana ci gaba da samun ra'ayi masu karo da juna a ciki da wajen amurka kan yadda amurka ta amince cewa yankin tuddan golan ko kuma golan heights mallakar isra'ila ne yayin da wasu ke cewa matakin zai iya rura wutar gaba da ke tsakanin isra'ila da larabawa wasu ko cewa suke matakin ba zai sauya komai ba amurka da ita ce ƙasa ta farko da ta nuna goyon bayan isra'ila ta mallake yankin na golan yayin da sauran kasashen duniya ke kallon yankin a matsayin wanda ke ƙarshen kulawar isra'ilan kawai makomar shirin ficewar burtaniya daga kungiyar tarayyar turai na ci gaba da fuskantar matsala bayan da majalisar dokokin kasar ta yi watsi da wasu hanyoyi goma sha shida da za a iya bi wajen ficewa daga kungiyar a maimakon zaben da gwamnati ta gabatar wanda aka yi wa wato aka yi watsi da shi har sau biyu a baya majalisar wakilan kasar sun karbe ragamar tafiyar da shirin ficewar kasar daga kungiyar ta eu daga hannun prime minister theresa may wacce ta gaza cimma wata matsaya a jiya laraba 'yan majalisar suka yi muhawara kan wasu tsare-tsare guda goma sha shida inda daga baya masu shiga tsakani suka amince da takwas waɗanda su ma daga baya aka yi watsi da su Masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau, amma kada ku nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Sulamu Mumunu Barma zai shigo da shirin na kasa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Chubahiro ne da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyar mu ta yau Nashwan Kale. Ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa sai da hantsi. Afrique. Le monde aujourd'hui.